الله الرحمن الرحيم زامي مجلس منهد أتكل تافن أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم منا قاو وصدق تكون أبا بند ما لمن تفسيري سك أنبتا أجمدا فسر والعصر إن الإنسان لفي خسر bayan mun kawo ta a cikin ayoyin da suke bayani akan mahimmancin lokaci يقول الإمام فخر الدين الرازي فخر الدين الرازي رحمة الله عليه الحنفي dan mazhabin hanafiya ne babban malami ne na sannan babban malamin tafsiri ne amma yana cin ahlul kala idda a ƙarshen rayuwarsa ya da ya sani shi ne ake danganta masa baitotan da yake ce suke cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu وأقصر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم رأينا من رجال ودولة فصاروا جميعا مسرعين وزالوا شين فخر الدين الرازي بالضم لم أصول الفقه ينادى لتاقنص المحصول في علم الأصول na usulul fiqh mujalladi hudu manya manya sannan yana da tafsirin sa mafatihul ghaib juz'i 30 mujalladi 15 sannan kuma babban malami ne a fiqhin hanafiyya to a cikin tafsirin sa malam ibn taymiya an tambayi a cikin muqaddima ta مقدمة التفسير مقدمة أصول التفسير يتي فيه كل شيء illa tafsira. a cikin tafsirin fakhruddin razi akwai komai sai da tafsirin ne babu tafsiri ne falsafi domin yana cin ahlul kalam yana cin falasifa Allah ya gafarta masa yace inda baqiyata umri almar'i la qimata lahu ka zauna kawai ka ke tsawo ba ta da kima ba tsawon rayuwa ake nufi ba kawai tsawon rayuwa ba shi yake nema ba sa khayrun nasi man dala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nasi man dala umruhu wa khabuta amaluhu mafi alkhairin mutane shine wanda Allah ya bashi ya ja zaranta kuma ya alheri ya dade a duniya sannan ya aikin alheri mafi sharrin mutane ko shine wanda ga tsawon rayuwar amma kuma rayuwar ba ba ce amfanin komai ba ibnu ata'illahi sakandari Allah ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa a cikin hikam ɗinsa yana cewa ubba umrin qasrat amaduhu wattasa'at amdaduhu akwai rayuwar da zaka ga in aka kirga shekarun da mutum yayi sai ka gansu yan kaɗan amma kuma da za a tattara alkhairan da yayi sai a gaba su da iyaka Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi shekaru nawa a duniya أني ذي كرا تسكن باين يدرى النبي صلى الله عليه وسلم يا غسي شي كرا كدين شي كرا نوين أربعين عمر بن عبد العزيز اللي كنت أنا فتت عمر بن عبد العزيز بيان عندك كنت أنا فتت إن الخيران دي gabaki ɗaya rayuwar shekara arba'in ya a duniya. al-imamun nawawi rahmatullahi alaihi shekaru nawa ga suna haka za ka yi ta lissafa waɗanda shekarunsu rubba umrin kasurat amaduhu wata sa'at amdaduhu amfanin da rayuwa ta bayar suna da yawa hmm? akwai mutumin da za ka gan shekarun shi tamanin ka kalli wani kuma bai fi shekara talatin ba sai ka gane mai shekara talatin din nan intajat ɗinsa abubuwan da ya haifar a duniya na alkhairi sun ninninka rayuwa shekarun da wancan yayi su nan falau dayyata alfa sana da za a ce ka tozarta shekaru dubu ɗaya a duniya sun matubta fil lamhatil akhirati min al'umri sannan Allah ya maka katar ka tuba a ƙyabtawar ido ta ƙarshe taka a duniya baki fil jannati abadal abadi to da zaka dawwama a cin aljanna har abada ga dubun nan ba su da amfani ke so daga kada ka yi fatan yawan shekaru ka yi fatan albarka fa'alimta sai ka sani ni na izin kenan an na ashrafal ashiya'i lallai mafi daraja a cikin rayuwarka mafi daraja abubuwa fi hayatika a cikin rayuwarka fi tilkan lamhati a wannan kyaftawar idan a kan wannan akwai wata nukta wai wani wani mai hikima ne shiga wani gari na taɓa ba ku wannan kisa da ya shiga garin sai ya shiga makabartarsu sai ya ga kabarin wancan sai ya ga an rubuta ba fa na ce muku ya yana da kyau a rubuta sunan mutum a kabari ne. kun san hukuncin shi bid'a ne ko to labari ne dai wannan ina son abin da nake son ku lura da shi sai kenan wai sai ya shiga sai ya ga an rubuta a kabarin wani hada qabru fulan bin fulanin asha asha sanatayn wannan ƙabarin wani ne shekara biyu a duniya ha sai ya wuce sai ya ga wani ƙabarin a rubuta hada kabarin fulani bin fulanin asha shaharaini wata biyu a duniya shi kuma ha ya wuce can sai ya ga an sa hada kabarin fulani bin fulanin asha yaumai kwana biyu a duniya wani kuma ya rubuta wani an rubuta asha yawman wani an rubuta asha sa'atan wani an rubuta asha da tsiƙasan minti ɗaya a duniya sai ya fito daga makabartar sai je tambayi mutanen garin ya ce wannan ne me haka na kasa gane sai suka ce to mu ka'idar garin nan in mutum zai mutu yana wasiya sai ya zaɓi abin da ya san a cikin lokacinsa shi ne abin da ya tabbatar da ya yi wani aikin alheri na a zo a gani to shi ne yake ɗauka a matsayin rayuwarsa duk sauran ba shi bace sai ce to ni in na mutu ku rubuta suna na wane ɗan wane kasha walam A ish هذا قبر Fulani na ashe wa ولم ishi shi ya rayu bai da rayuwa ko ɗaya shi a wajensa shi bai da wani abin da yake ganin yayi na tagomashi abin faɗa na alheri da za a iya rubutawa ya ce ashe walam ya ish kama da kun gani kun shi ne wannan nukta da shi ne abinda nake son ku kalla faka an na dahara kaga zamani wa zamana da zamani min jumlati usulin ni'am suna cikin tuwa sun ni'ima nemomi kala biyu ne malamanmu suka ce akwai an usulu akwai anni'amul ni'amul fururu to ad na cikin an ni'amul usulu kamar yadda eh, babban malami eh, abdulfattahi abu gudda rahmatullahi alaihi ya faɗi a cikin ƙimatu zamani inda ulama cewa lokacinka na cikin usu na cikin ni'imomi tuwasu domin da babu lokacin da babu rayuwar tuwa ne za a ina za a samu su ni'imomin ilimi za ka sami ilimi idan ba rayuwa? Hmm? ba a haifi mutum ba duban hikimar Allah Allah Allah hakimun alim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum kaga hayatu ke sai ce me la ta'lamuna shay'an Allah shine wanda ya fitar da ku daga ida daga cikunkunan uwayenku لا تعلمون شيئا ba ku san komai ba fa'allamakum kenan sai ya karantar da ku ya sanar da ku خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تفسيري نيفا نيوانسا الذي علم بالقلم من الذي علم من الذي علم علم الله الإنسان بالقلم Allah ya sanar da ilimi ya sanar da mutum da alƙalami kawai labarin ake badawa wani sarki ya aika wani sarki ya aika wani bawan shi cewa ya rubuta a wasiƙa cewa ya wajen sarki kaza zai ba shi wasu kaya ya kamu shi shi nan ana zuwa aka rubuta a takarda aka ba shi ya ji ya kai shi nan da ba wannan yana zuwa aka miƙa ma sarki sai ya karanta sai sarkin sai aka ba shi abubuwan sai ya dawo yana dawowa sai bawan sai ya ce ma sarkinsa da ya aike shi sai ranka ya daɗe wannan sarkin da ka aike ni wajen shi matsafi ne ya ce aha ya aka ka ce yana zafi yace to daga miƙa mashi takarda kawai ya san duk abin da kake kake son a bashi ka ce a bashi shi wai mamaki bai san rubutu ba shi bawan ku kalla shi bawan bai san rubutu ba so da ka shi tsafi ne a ce ga wani abu a takarda an rubuta an karanta an gane ku ba za ku gane wannan ba ni ma ba zan gane sosai ba da duk kun yi rubutu yanzu aka baka rubutun china lokacin da na je india in aka yi wani rubutu gashi suka ga dama kawai ko muka zo wucewa ko a shiki in ka zo ka gani kawai ka ga rubutun indiyanci wannan rubutun nasu ne gida gidan sigan nan nan ma ko daga sama ake yi ko daga ƙasa ko daga dama ko daga wallahu alamu in ka ga an yi in suka tashi yasu sai su rubuta time board din su kawai sai a rubuta duk wannan rubutun ne. kaga wai ba mu san ko me ba amma aka yi sa'a sai ka ga an rubuta da turancin ingilishi an fassara in kuma wata takarda ce kila sai ga sun rubuta da turancin ingilishi da larabci da kuma indiyanci to kaga wannan rubutun da baka gane ba ai daidai kake da wancan bawan da yace tsafi yanzu da wani zai zo nan kawai karanta mana rubutun Chinese Chinese writing alkitabu siniya ko kuma rubutun India ni yana sai ka ta tsafi yake allama al-insana allama allazi allama bil qalam ce kun ga wannan shi to lokaci na da tasiri فلذلك أقسم ونبه عنا الليل على أن الليل والنهار فرصة يضيئها المكلف يسا الله من أخكين سكية فتكر ينوسن يرنسي أكن شوالا اللي دريد يني والله وتداماتي تمسمم يضيئها المكلف ta mukallafi ɗan adam ke tozarta su dare da yini mai kai a cikin daranka mai kai a cikin yininka gani ونبه نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم annan annabin muslunci, annabin musallallahu alaihi wasallam ya faɗakar ala hadhihi al a game da wannan mahimmancin na lokaci fi ahadisa qawliyatin mukhtalifatin a hadisai waɗanda suke na baki waɗanda suke mabambanta wa tabbaqaha fi sunanihi al-fi'liyyati al sannan kuma ya aiwatar a aikace a cikin sunnoninsa na aiki waɗanda suke masu yawa. Famin baini hadihil ahadisi daga cikin waɗannan hadisan حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث سيد العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أيكي صلى الله عليه وسلم ياتي لن تزول قدم عبد يوم القيامة باوه ƙafafuwan wani bawa guda biyu ba za su gushe ba su filin tashin alkiyama hatta yus'ala an arba'i khifalin har sai an masa tambayoyi a game da abubuwa guda hudu an umrihi fi ma'afnahu sai an tambaye shi ya yi karar da rayuwarsa yasa Imam Najuzi rahmatullahi al-Ali da ya tashi rubuta littafinsa a akan kula da lokaci sai sa masa Hizzul Umar littafi ne dan karami amma cike yake da fa'idoji Hizzul Umri Ibn al rahmatullahi alaihi to sai an tambayi mutum game da rayuwarsa wa an shababihi fi ablahu sannan za a tambaye shi game da tsufa kuruciyarsa ya aka yi tsufar da ita kuruciyarsa da yayi tun daga ranar da aka suwaye ake ce ma yan kuruciya shekaru nawa tun daga shekaru sha biyar ala haddi kaulin imamin al-jawzi imamin al-jawzi a cikin tambihun na'im al-ghamri ya tabbatar mana cewa daga shekara goma sha biyar ta ce domin matakin farko almausimul awwal na yarinta ya ce daga ranar da aka haifi mutum har shekara goma sha biyar to daga shekara goma sha biyar din nan lokacin mutum ya zama matashi ce nan waye bai kai shekara goma sha biyar ba tun daga wannan lokacin ko shekara nawa mutum zai yi a duniya sai an masa bincike sai ya ba da amsa ne da wannan kwanakin nasa wa an malihi min aina iktasabahu sannan dukiyarsa ya aka ya same ta wa fi ma anfaqahu kuma me yayi amfani da ita akwai tambaya bi a game da dukiya min aina wa ma min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu su'alan su'ali na farko min aina iktasabahu daga ina ya samu min at-tariq al-halali aw min at-tariq harami daga hanya ta halas ko ta haram ko ko ki halas ya ki haram duka biyu wanda ya riga zuwa sannan wa fi ma anfaqahu sannan ya aka yi amfani da dukiyar infaki ya aka yi amfani da dukiyar tasa wa an ilmihi ma da amila bihi sannan za a tambaye shi game da ilimin sanye da shi ba sanin ba aikin in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azamu aga dai bi wannan annabi sama da kansa gashi ya tabbatar mana a cin hadisi sai ma mutum tambaya wannan hadisin yana cin hadisai masu girman lamari hadisi ne sahihi مال الباني رحمة الله عليه أتشو صحيح الجامع الخديث يا إنجن تاشي الإمام الطبغاني يا غويتوش يا الإمام البزار يا غويتوش أتشو مسند انسى حكى الإمام الخطيب البغدادي يا غويتوش أتشو لتافنس اقتضاء لعلم العمل كما يدى الإمام ابن عبد البر يا غويتوش أتشو جامع بيان العلم وفضله الله مروح كنسر كي يتيمكيمو Allah ka ba mu cin ikon amsa waɗannan tambayoyi mu zama mun yi guzurin amsoshin tun daga duniya Allah ka tsare mu daga talalaciya sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi